بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن الأذكار والآيات أو الأدائية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافئة شافية ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفائل وتأثيره فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفائل أو لعدم قبول المنفئل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء والأدواء الحسية فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاء البدن به بحسب ذلك القبول فكذلك الكلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة في إزالة الداء وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب ولكن كده يتخلف أثره أن إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من الأدوان وإما لضعف الكلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء فيكون بمنزلة الكوس الرقوي جدا فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام ورين القلوب على الذنوب واستيلاء القفلة والشهوة واللهو وغلبتها, وغلبتها عليها كما في مسجد كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله فهذا دواء نافع مزيل للداء ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويذئبها كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشأف أكبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى السعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم, قد سفكتم بها الدماء وملاتم بها بيوتكم من الحرام الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بودا وقال أبو ذر يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام ما يكفي الطعام من الملك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 miladiya ta 2012 a wannan darasi a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi na abubakar ibn al-qayyim shamsuddin ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na uku a jerin gwanan darussan mu kuma na wannan masallaci mai albarka wannan shine na 177 idan ba a manta ba darasinmu na ƙarshe ibn taimiyya a afwan ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya ambata mana hadisin abu sa'id al-khudri shine karshen hadisi da muka karanta hadisin abu sa'id al wanda yana cikin sahih al-bukhari da muslim yayin da suka yi tafiya suka je wani kauye suka nemi mutanen kauyen su taimaka musu su ba su A masauki wato su bakunce su su ba su abinci saukar da su amma suka ƙi daga baya Allah ta'ala ya jarrabi shi mai garin wannan kauye a kunama ta harbe shi suka yi suka yi al'amarin bai bai nasara ba ƙarshe suka nemi waɗannan sahabbai cewa su taimaka musu ɗaya daga cikinsu kamar da wata ruwaya ta nuna shi ne abu sa'id al-khudri din ya yi addu'a ya karanta masa suratul fatiha alhamdulillah rabbil alamin ya samu waraka sannan suka ba su abinda suka yi jinga za su ba su na dabbobi su daga nan sai wasu suka ce ba za a raba wannan dabbobi ba sai an kai su gaba annabi sallallahu alaihi wasallama an gaya masa abin da ya faru in ya amince cewa abin da aka yi daidai ne shi kenan sai a raba in kuma bai amince ba sai a sanya za a yi to da suka je suka gaya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama abinda ya faru sai ya ce da su wa mayuri ka annaha ruqya ya ake kasancewa wannan ruqya ce yace kun dace abinda kuka yi ya dace iqtasimu wadribu lakum wadribu li ma'akum sahman ku raba ni ma ku bani nawa kasan ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yayi ta'aliki akan wannan hadisi ta yadda wannan addu'a wannan rukuya wannan magani da aka yi wa wannan mutum ya yi tasiri nan da nan ya gusar masa da abin da yake ji na raɗaɗi da zafi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ta hanyar ɗaukan wani mataki ba mai tsawo ba ba mai dogon zango ba karanta suratul fatiha a cikin 'yan dakikai aka ga tasirin ta mai ban mamaki wajen ba da waraka ta yadda aka samu sauki ya tashi faka annama nushi min iqal kamar wanda aka kwance masa da baibayi ba tare da yana jin rikati ba ko yana jin zafi ibn al-qayyim yace ni a karan kaina na gwada wannan wato neman waraka ta hanyar karatun fatiha ta a lokuta daban-daban musamman yace lokacin da ya tafi hajji ya samu matsala ta rashin lafiya babu likita babu magani yace na kasance ina yi wa kaina addu'a da wannan da suratul fatiha ce a lokacin ina ga tasirin ta mai ban mamaki kuma daga lokacin duk wani wanda ya zo yana koka mun wata rashin lafiya da yake fama da ita ko wani ciwo ko wani zafi raɗaɗi da yake fama da shi nakan gaya masa wannan addu'a wato suratul fatiha ce da shi ya je yayi addu'a da ita kuma a cikin kankanin lokaci sai ka ga ya samu sauki to shi da yake cewa walakin hahuna amrun yanbaghi tafattuna lahu yanbaghi tafattunu lahu ce sai dai a nan akwai abin da ya kamata a yi la'akari da shi وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى biha, abin da ya kamata a yi la'akari da shi a nan shine cewa zikirai da ayoyi da addu'o'i waɗanda ake neman waraka ta hanyar karanta su wa yurqa biha ko ake yin ruqya da su hiya fi nafsiha nafi'atun shafiya su a karan kansu masu amfani ne masu warkarwa walakin sai dai kuma tastad'i qabul al-mahall suna buƙatar shi wanda ake karantawa ya zama ya dace wato zai karbi wannan karatun ya zama na ya dace da karɓar wannan addu'a din wa quwwata himmatil fa'ili wa ta'sirahu kuma ya zama tana buƙatar karfin himmar shi mai yin addu'a ɗin ko shi mai karanta su ɗin da kuma tasirinsa mata ta kallafa shifa'u doron da duk sanda aka rasa waraka bayan an karanta su kana li za'afi tasirin fa'ili to wannan yana samu sababi ne sanadi ne daga raunin shi mai karatun shi mai addu'ar aule adami qabulil munfa'ali munfa'ili ko shi wanda ake yi wa bai dace da wannan addu'a ba aule mani'in qawiyyin fihi ko kuma saboda wata matsala mai karfi wacce za ta hana yamna'u an yanja fihi dawa matsalar da za ta hana wannan maganin yayi tasiri wannan maganin yayi amfani kama yakunu zalika fil adwiyati wal adwa'i sihiyya kamar yadda al'amarin yake kasancewa haka dangane da magunguna ko cututtuka na zahiri فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء domin hatta cututtuka ko magunguna na zahiri wanda ake amfani da su ba na addu'a ba ce sukan rasa tasiri ko rashin tasirinsu yakan samo asali daga rashin karɓar yanayi na jikin mai rashin lafiya ga wannan maganin yanayin jikinsa yanayin halittar jikinsa ba zai karɓi wannan maganin ba wa qad yakunu limani'in qawiyyin yamna'u min iqtida'ihi atharahu ko kuma saboda wata matsala babba mai karfi wacce za ta hana wannan tasirin wannan maganin ya bayyana fa inna tabi'ata idza akhadhat ad-dawa bi qabulin domin yanayin jiki idan ya dace da ainihin maganin da aka bashi kana intifa'ul badani bihi bi hasabi dhalika al-qabul to jiki yakan amfana da wannan magani gwargwadon yadda maganin ya dace da yanayin jikin mara lafiya wa kazalikal qalbu hakanan zuciya idza akhadha ruka wa ta'awida bi qabulin tam hakanan zuciya yayin da ta karfi wato ruqya da abin nan karatun neman tsari da Allah ta karbe shi da cikakkiyar karba wa kana lirraqi nafsun fa'alatun wa himmatun mu'asira. kuma shi mai addu'ar shi mai karanta rukuyar ya zama yana da wato zuciya wacce take mai karfi yana da himma wacce take mai tasiri asara fi izalatin da wannan sai ya tasiri wajen kawar da wannan cutar mala yace wa kadhalika du'a fa innahu min aqwa al-asbab fi daf'i al wa husul al-maghlub to ana abinda malam yake cewa ya kamata a yi ta la'akari da shi wani lokaci za a yi wa mutum addu'a ya samu biyan bukata a yi masa rukuya ya warki wani lokaci kuma a yi ta yi a yi ta yi amma abin ya ƙara gaba wato kamar ma ana tsokano rashin lafiyar ta yi ta ƙara ƙaruwa maimakon ta ragu ta yi ta ƙara ƙarfi maimakon ta yi rauni ta yi ta ƙara yin gaba maimakon ta yi baya ce to ya kamata a lura da wani abu a nan zikirin da za a karanta ko ayar da za a karanta ko addu'ar da za a karanta a nemi waraka da ita a yi rukuya da ita ya kamata a yadda a fahimta a sakantance cewa waɗannan su a karan kansu masu amfani ne alƙur'ani da za a karanta ko addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar ko wani zikiri da ya koyar wanda za a karanta dan wata bukata da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana samun biyan bukata ta hanyar karatun su a yadda cewa su a karan kansu haka abin yake annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai faɗa abin da ba ba gaskiya ba huwa sadiqul masduq shine mai gaskiya shine wanda ake gaskata shi haka abin da ya faɗa haka yake baya tashi shi yasa ce hiya fi nafsiha nafi'atun shafiya a karan kansu masu amfani ne sai dai a sani shi kansa wanda za a yi wa addu'ar shi ma yana da rawa da yake takawa shi ma yana da tasiri wajen addu'ar ta samu shiga ko kuma ta kasa samun shiga sannan shi ma wanda zai yi addu'ar shi ma yana da tashi rawar shi ma yana da wani tasirinsa wajen abin ya yi ko kai saboda haka abubuwa uku ne dole ne sai an samu waɗannan abubuwa uku sun cika sun kammala sun daidaita cikin su ba matsala ita addu'ar da za a yi da shi wanda za a yi wa addu'ar da kuma wanda yake addu'ar waɗannan su uku ɗin nan dole ne sai sun zama sun yi wani abu wato ta ɓangaren su sai an samu wani abu wanda zai zai iya sa addu'ar ta samu karɓuwa za a iya samun matsala ta wajen addu'ar kanta wato ya zama na addu'ar da ake yi ba addu'a ce da Allah ta'ala ya yarda a yi ta ba wato addu'a ce da ta kunshi shirka ta kunshi hada Allah da wani ta kunshi kiran sunan wasu aljanu addu'a ta shirka wannan ba za ta samu shiga ba ko da mutum ya ga ya warke to ba addu'a ce ta samu karbuwa ba ibtila'i ne imtihani ne jarraba ce ta ubangiji saboda haka sai an samu addu'a ta zama addu'a ce da take da asali ta dace da alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama bata kaucewa hanya ba bata kunshi shirka ba sannan shi ma wanda za a yi wa ana buƙatar ya zama ta ɓangarensa babu wani abin da zai hana a karɓi addu'a dangane da shi kar ya zama na shi a karan kansa yana da matsala da za a yi ta addu'a Allah ya ƙi karɓa in dai wannan ne to ba zan karɓi addu'ar ba saboda yana da mawani'u qabulid du'a akwai abin da zai hana a karba addu'a karan kansa ko kuma shi wanda za a yi addu'a wanda zai yi addu'a shi a karan kansa shi ma dole ya zama samihi mutumin kirki wanda zai yi abun dan Allah yadda addu'a za ta fito daga zuci ba yana yi bane dan an biya shi sai yadda idan aka kibe shi ki ba yana yi bane dan ya samu wani abu na duniya dan ya yi suna a yana yi ne dan Allah babu riya a ciki babu jiji da kai babu nuna isa babu nuna cewa su fa a harkan nan aljanu ma tsoron suke ji kasa akwai waɗanda suke nuna cewa aljanun ma tsoron su suke ji saboda ka inda shi ne zai yi addu'a to za a samu waraka ya yi ta wasa kansa ya yi ta koda kanta. kaga irin wannan asali ba don Allah yake addu'ar ba yana yi ne don ya fito da kansa ya nuna shi wani ne ya isa ya nuna shi ya fi karfin aljanu wa gyara su kanan ba wala Allah ya yana nuna irin wannan to wannan kaga akwai matsala ga shi mai yin addu'a to dole ne a samu duka bangarorin guda uku bangaren addu'a bangaren wanda ake wa addu'ar da shi mai addu'ar a samu sun saisaitu sun daidaitu sun zama sun cika sharuɗa in aka samu wannan to shi ne ake samun waraka nan da nan in aka samu matsala to a bincika za a samu daga inda matsalar take ko daga addu'ar ko daga wanda ake wa addu'ar ko daga shi mai yin addu'ar shine yace walakin tastad'i qabul al-mahall al-mahall shine wanda ake wa addu'a sai ya zama shi karan kansa bai iya karbar wannan addu'an ne wato addu'a ta dace da inda da shi wanda ake yi wa kamar mutum ne ya daga takobi mai kaifi amma ya daga ya tsara sai ya tsara akan dutse ko ya tsara akan karfi ya tsara akan kwangiri dinnan hanyar jirgin ƙasa da daga takobi ya tsara to duk kaifin takobin duk ƙarfin mai tsara ba zai iya datsa wannan ƙarfin ba ko wani falalar dutse ya ɗauki takobi mai kaifi ya tsara duk ƙarfinsa duk kaifin takobin saboda mahallin ba wanda zai karfi wannan tsaran ba ne sun asali amma ya ɗau takobi ya zama da takobin da kaifi sannan yi sai ya tsara shi akan kan biredi misali kaga ba ta lokaci sannan yana bukatar shi ba mai tsarin ya zama da mai ƙarfi ne idan ya zama na laɓo-laɓo ne ka ba shi wata ƙashin sa ko raƙumi ka ce ya tsara ga shi dai abinda zai tsarar da shi abin din da zai tsara da shi ga adda ko ga tarin da zai tsara da shi mai kaifi ne mai karfi ne amma shi labo-labo ne saboda haka in ya daga haka kamar mai shanyayyen hannu ya kai duka gashi dai abin da za a tsara din mai saruwa ne abin tsara din shi ma mai karfi ne amma shi wanda zai tsara ba da karfi saboda kaga na ma ba zai tasiri ba to dole ne sai an samu takobi mai kaifi ko adda mai kaifi mai karfi sannan mai tsarin shi ma ya zama karfa sannan gurin da za a tsara kuma ya zama daman can mai karɓar irin wannan ne ba wanda baya karɓar irin wannan tsarin ba to aka samu haka sai ga tsarin ya yi amfani in aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan sai ga cewa an samu matsala sau takobin katako duk ƙarfinsa dan ya tsara shi a inda aka tsara din za a yi nasara ba zai ba zai nasara ba saboda takobin ba wanda zai yi amfani bane to shine yace walakin da qabul al mahal mahal ne wanda ake yi wa addu'a wa quwwata wa quwwata wa tasiri. ya zamana shi ma wanda zai yi addu'a yana da ƙarfin himma kuma yana da tasiri to abin da ake nufi da karfin himma ya zama na addu'ar daga zuciya ta fito kuma daga ciki ba da wasa ba daga zuciya su ta fito saboda yayin da maciji ko kunama ko wani abu mai dafi zai yi tara sai ya tattaro ƙarfinsa gaba ɗaya kuma sai yana cikin wata fusata ya fusata wannan arrohul gababiya din wannan ruhin nashi ta fushi ta sa jininsa yana faka yana yana abin nan tafasa to a lokacin shi ma zai buso da wannan dafin nashi kaga duk inda ya samu kuma ya yi ta'adi saboda shi ma sai da ya haɗa himmarsa cikin fushi ya tsarto da abin da ya tsarto ko ya yi taron da ya tara to haka shi ma mai addu'ar sai ya zamo ya tattaro himmarsa gaba ɗaya zama addu'ar ta fito daga zuciya wacce take ta gaske wacce ta san cewa abin nan da take yi mai tasiri ne kuma zai yi nasara ya rika jin ya ne tare da shi a zuciyarsa ya rika jin imani a zuciyarsa to a wannan lokaci shi ma in ya feso addu'a tashi ta fito tare da wani abin nan iskar da zai fitar wajen tofi ko ma da yawon da zai fita daga jikinsa zai ga cewa ya yi tasiri saboda himmarsa da yake da ita a lokacin to addu'a tana buƙatar wannan sai ce fa mata ta khallafa shifa'u duk lokacin da aka rasa warakar an yi addu'ar amma ta yi gashi ba waraka kana li ba'fi ta'siril fa'ili to saboda raunin shi mai addu'ar ne saboda saboda raunin shi wanda ya addu'a yana da rauni wannan rauni ta fuskar addinin sa ko kuma a'a addu'ar bai yi ta da zuciya ɗaya ba babu yaƙini a cikin zuciyarsa babu tabbaci babu sakankan cewa Cewa addu'an nan da zai yi za ta yi tasiri babu wannan a cikin zuciyarsa aure adadin qabulil munfa'il ko shi wanda ake yi wa addu'ar ba zai iya karɓar wannan addu'a ta yi masa amfani ba saboda ba mahallinta bane aure mani'in qawiyyin fihi ko kuma akwai wata matsala tattare da shi mai ƙarfi yamna'u an yanja fihi dawa wanda zai hana maganin yayi tasiri kama ya yakunu zalika fil adwiyati wal adwa' al hissiyya kamar yadda aka san wannan tana faruwa game da eh, magunguna da cututtuka na zahiri da mutane suka saba amfani da su za ka ga kamar yadda wani yake misali wani malami yake misali ce, kamar samu 'yan 'yan tagwaye wanda aka haife su tagwaye masu kama da juna suka taso a gida ɗaya a cikin bi'a ɗaya sannan kuma abincin da suke ci iri ɗaya ne abin da suke sha iri ɗaya ne iskar da suke sha kaɗi ɗaya ce tun da bi'a guda suke rayuwa a ciki environment ɗaya suke rayuwa a ciki sai kuma su kamu da wata cuta iri ɗaya sai a nemo likita ɗaya ya yi amfani da wani magani guda ɗaya ya ba wannan ya ba wannan sai a ga wannan ya warke sai kuma wannan ya ki warkewa in ka kai duba sai ka ga cewa me yasa wannan ya warke wannan ya ki warkewa tare da cewa sun yi tarayya hatta a cikin a mahaifa mahaifa ɗaya suka fito a lokaci ɗaya suka fito nono ɗaya suka sha abinci ɗaya suke ci abinci iri ɗaya suke ci abu ɗaya suke abu iri ɗaya suke sha iska ta mahalli guda suke shaka cuta ɗaya ci iri ɗaya ce a jikinsu amma an yi amfani da magani wannan ya warke wannan bai warke ba to in ka bincika akwai wani mani'i wanda ya sa a nan maganin ya yi tasiri a can yake yin tasiri magani mai karfi wanda yake da alaƙa da shi wanda ake yi wa maganin shine yace kamar yadda yake kasancewa a cikin al'adwiya wal adwa'il hissiya ga mutum mutane biyu masu cuta iri daya ɗaya je a bashi magani ya sha ya warke ɗaya tashi je a bashi wannan magani shi kuma ya sha warke wa na shi dai magani da aka amfani da shi kuma wata kila ma likita ɗaya ne ya ba su magani likita ɗaya ya duba su amma wannan ya warke wannan bai warke ba aka bincika sai a samu a tare da wanda bai warke ba akwai wani abin da ya hana maganin ya yi tasiri a cikinsa fa inda adama tasiri hakan ya kunu li adami qabuli tabi'ati li zalika dawa rashin tasirin maganin tattare da shi wannan zai iya kasancewa saboda rashin karɓar yanayin halittar jikinsa ga wannan maganin yanayin karɓar halittar jikinsa ko yanayin lokacin da aka yi amfani da shi ya zama bai dace da lokacin da ya kamata a yi amfani da shi ba wannan ya hana maganin ya yi tasiri wa ya kunu limani in kawiyin yamla'u min bi atharahu ko kuma wata matsala ce babba wacce ta hana a ga alamar wannan maganin tattare da shi fa inna tabi'ata domin yanayin jiki ko yanayin lokaci da aka ake amfani da magani idza akhadhat dawa bi qabulin idan wannan yanayi ya dace sosai da wannan magani kana intifa'ul badani bihi bi hasabi zalika al-qabul to jiki yana amfana da wannan maganin gwargwadon yadda ɗabi'ar ta karɓi wannan maganin wa kadhalika al to haka nan zuciya idan aka dawo batun ko batun zuci addu'a to haka ita ma zuciya gwargwadon yadda ta karɓi wannan addu'a ta karbi wannan addu'a gwargwadon yadda za ta yi tasiri idza a ar-ruqa wata awi da bi qabulin tammin wa kana da raqi nafsun fa'alatun wa himmatun mu'assira athara fi izalati da haka nan shi ma abin da ya shafi zuciya idan ta karbi ruqya ko kuma ayoyin da za a karanta ko addu'o'i na neman tsari ta karɓe su da cikakkiyar karɓa. kuma ya zan shi mai yin addu'ar shi mai rukuyar sawa'un yana yi ma wani ko yana yi wa kansa yana da nafsun fa'ala wato yana da zuciya mai ƙarfi wa himmatun mu'assira yana da himma mai tasiri a tarafi izalati da wannan sai ya tasiri wajen ya gusar da wannan cuta da ka ashe in ka kula ita rukuya ba wai kawai don an ce mutum ba shi da lafiya a masa rukuya ba shi kenan kowane kwashi kwaram ma zai rukuyar dole sai an dubi wanda ake tsammanin salah tare da shi wanda ake tsammanin mutumin kwarai ne ya gyara tsakanin shi da Allah ba shi da matsala tsakanin shi da Ubangiji ta fuskar tauhidi ba mutum ne wanda yake dogara da wani Allah ba ba wanda yake bayar da al'amarinsa zuwa ga wani Allah ba ba mai neman taimako na wanda babu mai iya yin shi sai Allah gurin wani Allah ba mutum ne da ya mai da isti'anarsa da istigazarsa da tawakkul ɗinsa gaba ɗaya Allah ya mai da su ga Allah mutum ne da ya gyara tsakanin mu'amalarsa da ubangiji ya gyara mu'amalarsa da mutane ba mutum ne azzalimi ba ba mutum ne mai cin haram ba ba mutum ne ɗan damfara ba ba dan 419 ba ba mutum ne makaryaci ba ya zama mutum ne a zahirinsa an masa kyakkyawar shaida an masa kyakkyawar shaida ba a san shi a guraren da aka san guraren saban Allah ba ne to wani ana masa kyakkyawan tsammani sai a nemi addu'a a wajensa saboda alaƙa su da take ga ubangijinsa domin shafa'a ce zai yi wa marar lafiya ta hanyar tawassuli da abubuwan da Allah ce a karanta fatiha ce Kula, uzaini ayatul kursi ce suratul baqara suratul kafi duk wata kowace aya daga cikin ayoyin alqur'ani yana tawassuli ne ta hanyar karanta su zuwa ga ubangijinsa ya bada lafiya to ya zama da tsakaninsa da ubangijinsa babu kyau a'lana al-muharabata ala Allah a ce mai cin riba ne misali ya kaga ya shelanta yaki da Allah shi da ubangiji suna cikin halin yaki kuma a ce zai nemo shafa'a gurin Allah ba zai yi ba to mutane ba wannan suke duba ba su dai kawai idan wani abu ya faru wane ne zai kafi zai musu karatun qur'ani ba tare da duba shi alfa'il ba bare a san cewa sahimmar ta qawiyya ce wato tsakaninsa da ubangiji alaka ce mai kyau ko akwai matsala saboda ka ashe wanda ba shi da tauhidi bai kamata a je wurinsa neman rukuya ba bai kamata ba daidai yake da wanda hannunsa shanyayye ne a ce a bashi takobi a ce ya yi tsara ko a bashi adda ko a bashi diga a ce ya yi haka kaga wannan ba zai yiwu ba to mutane ba su la'akari da wannan kowanne ya fito ya yi shela ya sanar shi mai rukuya ne shi kenan mutane sai a ruga a tafi wajensa shi kuma daman sana'a ya mayar da abu neman abinci ya mayar da abu ba wai dan Allah yake muku lisan lahuddin ba in ka bashi ya baka in ka hana shi ya keme min ba maganar wai ya duba ya tausaya maka ya amfane ka sai ka sayi kati katin nan yau kana iya sa da 500 gobe a ce maka ya tashi ya zama 700 saboda haka kuma ya samo waɗanda suke ma'aikata su kuma su ne masu karatun ƙur'ani su kuma da awa ga abin da aka yanka za a biya su in ka sai awa ɗaya ma karatun awa ɗaya ka warke ba ka warke ba aljanin sun rabu da kai ba su rabu da kai ba ka fara ihu aljanin sun zo kuɗi ya kare za su dakata gaji je kai da aljanu su kaga nan ba Allah a abinda annabi ya ce an fanar da ɗan uwanka ne rukuya an fanar da ɗan uwanka ne ba neman kuɗi ba ne ba sana'a ce da za ka rika tara kuɗi da ita ba mani saba an yanfa a kahu falyafa'al haka ne wanda duk zai iya amfanar da ɗan'uwansa uwansa ta hanyar ya masa addu'a in ba shi da lafiya to yayi kaga aka kira mara lafiya na dan uwanka da zaka so ka bar dan uwanka cikin rashin lafiya cikin cuta kana da damar da zaka yi amfana saboda ba shi da kuɗi kaga baka mai mai shi dan uwanka ba wannan ukuwa din ka take ta to mutane ba sa la'akari da wannan shi yasa a da in kana karanta tarihin magabata ba za ka ji cewa masu rufuya suna da yawa ba kamar yanzu kuma ya kamata in yawa ne su yawa a lokacin wancan saboda salihan aikin fi yawa a can da amma a can lokacin ba su yawa ba saboda ba a mai da abin neman kuɗi ba wani zuwa zai yi wucewa a ji labarin salasa a je a tare shi da Allah so ka taimaka ga mara lafiya a masa addu'a ba shi da lafiya kamar yadda su Abu da al-Khudri sai wucewa suka zo aka tare su saboda haka wani ba a ma san shi ba sai a lokacin ne za a ga amfanin amma mu shi mai rukun shi yake tallar kanta shi yake kansa da kansa kaga ina ina Allah yake nan, an sa Allah a ciki ba a sa Allah a ciki ba hadari ne ta so ne to za a ci gaba ko kai anan ciki kake kana da wahala ina za su zauna to wannan shine abinda ibnu ibnu qayyim yake cewa ya kamata a lura da shi yace walakin huna ha huna amrun yanbaghi tafattunu lahu yace anan akwai wani al'amarin da ya kamata a yi la'akari da shi to malam ya ba da shawarar cewa akwai mutane da yawa a wajen a tausaya musu a dakata haka nan a ya ba inda za a sai a yi sallah kowa ya samu zuwa dama an zo kan gaba to yanzu ba za a tashi ba kenan yanzu ka ce ba zai tafi to in aka yi zarfi a haka ya za a kenan a yi ta karatu mala ya ba da shawara don haka za mu aiki da maganar malam sai a yi haƙuri abinda ah, muka faɗa daidai Allah ya ba mu labar abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana ah, insha Allah sati na gaba sai mu a akan inda muka tsaya na san dai mun samu akalla miji talatin ko ha to kaga alhamdulillah ai an samu an samu karatu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi